شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka masu girma manya-manyan shugabanni malamai da wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a mataki daban-daban tun daga kan mataki na ƙasa har abin da ya gangaro yau ƙasa jaha, da ƙananan hukumomi manya-manyan shugabanninmu da Allah ya ƙaddara musu samun halartar wannan gagarumin taro na wa'azi a matakin jaha. da sauran al'umma waɗanda Allah ya ƙaddara musu zuwa manya-manya matsakaita matasa almajirai malamai dukkaninmu ina mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan rana ranar litinin rana ta 26 ga watan uku watan rabiul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1435 daidai da 27 ga watan daya miladiya 2014 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah al'umma ta amsa kira mun haɗu mun taru a gaban jagororinmu shugabanninmu domin sauraron wa'azi da maluma za su gabatar a wannan rana ƙarƙashin wannan ƙungiya mu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a wannan ka katafaren masallaci masallacin tunawa da jarumi haziki malami shehin malami shek Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kammalan da gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya ƙara rayuwarsa albarka to jama'a ina shelanta mana wuri yayi wuri malamai sun haɗu Jiga-jigai jiga-jiga har shakan malamai muna tare da su kaɗan daga malaman da suke muke tare da su a wannan wuri muna tare da jagora abin sha'awa abin tafiya jagora babban limami Dr. Imam Abdullahi Sale Usman Pakistan yana wannan wuri muna tare da shi hakanan akwai ɗan uwansa Dr. ko Professor Abubakar Labbo shi ma yana wannan wuri muna tare da shi hakanan muna tare da shehin malami Sheikh Ali Aliyu Abubakar babban sakatare na wannan kungiya muna tare da shi a nan haka nan muna tare da Sheikh muhammad sani ashir shi ma muna tare da shi a wannan wuri muna tare da sauran manya-manya gagga malamai da kuma tilin momi da Allah ya sa suka zo wannan wuri to babban albishir babban bayani shine dukkaninmu mun hadu domin shaida wato karatun da za a gabatar a yau wanda kuma zai gabatar da wannan karatu Shi ne dodon yan Ka tafi sarkin aiki ina ka fito wa'azi ina za ka wa'azi to muna tare da shehin malami babban sakatare na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna na ƙasa baki ɗaya. Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe Allah ya kaddara malam muna tare da shi yana nan a zaune a wannan wuri ba tare da ɓata lokaci ba insha Allahu za mu gayyaci babban mai masaukin baƙi jagoranmu a wannan jiha sarkin izala jihar Kano babban limami na wannan masallaci daraktan masallatai na ƙasa baki ɗaya Dr. Imam Abdullahi Sala Usman Pakistan a tare da malam za mu kira alaramma Ismail bin Yamin daga Maiduguri insha Allah su za su hawo su fara buɗe mana wannan karatu kafin hawowar malam akwai kaset da masu kaset suka kawo domin a saya sharri ƙarya da rashin kunya dodon 'yan bid'a sheikh muhammad kabir haruna gombe saboda haka gashi na a hannun 'yan agaji a ba su sai da kaset afuwan to wannan ba to akwai littattafai wanda dr umar labbo ya yi su ahalul baiti a mahangar 'yan shi'a da ahalul sunna yana nan shi ma ban nawa ba ne kuma ko? to naira hamsin akwai aƙidar 'yan shi'a dangane da ƙur'ani wannan shi ma na dokta ne akwai matsayin musulmi a wajen 'yan shi'a shi ma ga shi nan za a kewaya da shi akwai auren mutu'a a wajen 'yan shi'a haka nan ina ga su kenan ko akwai ɓacin tafarkin 'yan shi'a da aƙidojinsu bugu na musamman na dr umar labbo sannan akwai sufatu salatin nabi na malam aminu ibrahim daurawa shi ma yana nan hannun waɗannan malam akwai to akwai sunna bread yana nan shi ma mota guda an kawo suna nan suna sayarwa kaci sunna Yanda ka kwankwaɗi tuwon sunna akwai kaset suturan mace a addinin musulunci na sheikh muhammad kabiru haruna gombe shi ma yana nan ana sai da shi akwai mujalla ne babu mujalla akwai mujalla mujalla ta mimbarin sunna mujalla ta mimbarin sunna naira ɗari biyu kamar yadda muka yi bayani jiya da shekaran jiya wannan mujalla tana nan a hannun agaji za su kewaya da ita wadda ta tattara aikace-aikacen kungiyar jama'atu za ta da wai kamata sunna a sashen afirka da duniya baki daya saboda haka a nema insha Allah za a samu ga kuma wani kaset ina yan gayu yan tugo wanda sheikh muhammad kabir haruna gombe shi ma ya yi shi to duk waɗannan kasa-kasai suna nan a hannun masu kaset ga wanda yake da bukata to sha Allah yanzu da Allah sai a saurara ina ma yake ma a to bismillah Allah rika zai yana wallahi rike saboda in ta yi kasa ba za a ji ba amma dai dan gangaro na haka haka